na'am na'am na'am maimuna sallallahu alaihi wa na wannan hadisi in yaro na ɗakin magoji ko ta uwa ce shi kwanta tare da mata ce da to wannan shi na halatta amma ga yaro wanda ya kasance bai iya tantancewa da da sha'anin a aurcewa wanda bai cewa da hakan ta kada shi cewa da a rushe kwaya kiki babba bai ya tantancewa zai ki shi dai karamin yaro amma kuma tashi da basira idan ina jin ko da mazo Allah ya shi da ko shekara goma ko da mazo Allah daga baya. tambaya ta biyu ko da na na ga cewa Buhari yana kawo da irin su idan dole malami ya kai hadisi dole na ko hadisi zai ka sai ya kawo wanda ya dogara da shi eh haka na watan buhari rahimahullah mun yi bayani cewa yanzu kamar irin wannan babi ya kula babu wannan ya rubo illa min al maharajaini bai da gane akan babu watan babu wannan da su hada ai wala ba ta ba sai abin da yake ta fuska ne ne gole da ne sai buhari rahimahullah ya kawo hujjoji na maluma wannan wannan wani ga abin da wannan wani ga abin wannan wani ga abin to waɗanda ka hujjojin su bai kawo da sun ka saba musu ba to waɗanda da jiyo ra'ayi ne ke ya yi da fahimta su kuma shi ma bai kai fahimta shi na akanta kaga ai bai ƙarin ne kama kama da sai masu ƙarfar da wasu fahimta da ta an kiyaye da wannan to don hakan ga malami bai yi wa ya tsaya ɗaya da kai ne bai kai matsayin mutahidi mutsalaki ba ya ce bai aiki da hujjar kowa da yadda buhari ne mu da ce duk abin da zai sha da hujja annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yadda haka nan mun karanta mun yi bayani shekarar jiya sai da tahiyya koyi dikin na shari sai da kan fito shari sannan ta ma sannan zur fara ainihin kula ba kuka na hadisi duk kusa ma wanda suka yi mujtahidai ba ko wanda suka yi al-mujtahid na mutlaq ba mujtahidi suka ke wanda kasance shi na istinbadin qur'ani da hadisi bai dogara da kowa duk abin da zai ra'ayin kai ne irin su malik ibn anas irin su shafi irin su abu hanifa irin su yana sauri irin su yana ibn bayana irin su wannan a yogashi isa ibn rahawai alhamdulillah irin su wannan zai su sa'adin annisbi to duk irin irin waɗannan dai sun kai mu mutahide mutahide mutalafi wanda kasance ba sai sun dogara da goje kowa ba don ba ka gani sun kawo goje wani sun yi hujja da ita amma imamu na maliki kina na hujja da malum malum saboda ya kada ka'ida ta ta malikiya ta da ka'ida goma sha bakwai daga cikin ta akwai mura'atu da lafi kiyayewa da sabani idan matsala na sabani to shine diba da malum malai sun ka kafu ko da ra'ayi ne ishi hadi ne bai nuna mai hakan ba sai shi yake da hujja ne sai shi yake da hujja dai kuma shi yake da hujja malum malai an kiyaye da wannan don su ko su buhari da himmullah suna aiki da hujjojin malum malai sun hujja da kai su a dokar da su riko da shi bai da masaba da ya shi a wannan buhari ne mu lafu ko su ce shafi'i na amma da ne gaskiya ga bahasin da ne cikakken bahasin ba su yi ba akan cewa shi na da masaba illa ne kawai ya yi tafi kuri da masaba ta shafi wani za a ga ɗaukuta shafi'i wani za a ga ɗaukuta hamdun hambalin wani za a ga ɗaukuta ta ta irin su bayan sauri ke hujja kuma dai da muhammadin yanzu cikin mutane to hakan ga malami bai kai matsayin da kake ya bai hujja da hujja kuma ba mu duk da kai wani matsayi a halin da ba masu wani matsayi su ne da kare abin da kuma haka nan duk abin da za ka faɗi an faɗe shi sai ne ka sai ne ka hukun da kuma sannan in ka kawo na haka ɗina ana gane kai yaki ba ka tare da kowa na'am kamar ya halatta na kun shekara ta ba ƙwa'ani a cikin gidanka da biya shi da a kan neman tsaki shina tambaya a akan wa shina halatta mutum shi karanta ma alƙur'ani cikin gidanka ta biya hijinga ya karanta ma ƙur'ani cikin gidanka domin neman tsari to malama sun yi bayan ka akan wannan sun ce ƙur'ani maɗaukaki na ba a shiga cikin gidan kowa sai dai cikin gidanka yan haka da riga hakan ta mutum alƙur'ani to kan ta ga cikin gidanka inna haka ma a hassun alaihi ajalin kitabu lahi inna haka ma a hassun alaihi ajalin kitabu lahi haka Allah sallallahu alaihi wannan hadisi suna kawo cikin babin ijara cikin babin na shekaru suna kawo wannan hadisi shi ya wanda ke da sun ɗauki ana iya gyara da karatun alƙur'ani sai ma wani masu kuci to amma haka zo gidan mutum kai mishi sai dai ka sa cikin gidan na'am wani ya yi tambaya a kan cewa Allah mana yana da tambaya wanda ake ya azumin shekara biyu wacce shekara ce zai fara shekara biyu aka biya ta yi ya yi da madana gaba ɗaya bai shi ba wai shi na tambaya a kan wanda aka biya azumin shekara biyu kenan gaba ɗaya azumin ramadana bai shi ba mutuka saboda rashin lahiya wata kuma shekara ta kewo kila bai saboda rashin lahiya ko kuma saboda wasu lura na yaki ne mata hina ya kare wurin gane gaba da shi ta hanya ko to shi ne inda ya fara da ko shi fara da na farko shekara ta farko ta zai fara da kafin na shekara ta biyu wannan tambaya a'a watan da ya sha nawa yi watan da ya sha nawa yi sai eh, ishirin da tara eh, eh, shi da yi ya talatin ya talatin yi so an kallo su yanzu kuwa ya na'am amma mai kafara mai kafara ta zihari ko kafara ta kadalu shi an ce in ya fara yau ta zuba abin ta yi ta haka ko kuma wanda ya kasance yana cikin wani wuri mai duhu ko an kai kyauta sa ko da kan ba kasan musulmi ba in ya bani da yanku a ce shi na fara da wata sai a doka da ta fara shi ba in ta shi tsaya ba shi saboda manzon Allah ya cewa a shahar da kuma su zama shi watan wai shi na tambaya kan inda inda buhari ke makana a da'un ya la ya rabihi ba akan an yi ta haɗa bihi al-buyud wal hibala wai gashi ana iya gashi wanga na mutane a gyara shi a yi zare da shi a yi ana iya gyara gashi a yi igiya da shi ta ɗaurin kaya ko kuma wani aiki babu komai ana yi shi ke na gaga shi ɗanin nan don haka idan ya fada cikin ruwa irin mai alwala ko mai gebe da yawa in shi na alwala kaga za a gashi ne da zuba cikin ruwa da abu da ne ke wani na waɗannan wasu da gashin ya zuba ke nan wasu lalace ko su lalace ba ko ruwa da hirme na shi buhari abu ta gana ya a kuce a al'abu a biyar bayan ta wani ko yana tambaya akan kuma inda aka ce ko inda ma sammai da alakar duka ga hadisi da abin hatim hatta yi wa inna ma samaita ala kalbika ka ce bismillahi kalbika wa ku tusammi ala kalbin ahara baka ce ga wancan ala kalbin ahara ko ko ala kalbin ahara wa lam ba baka ce bismillahi ba ala kalbin ahara wancan kare da ba naka ba don haka ashe kenan kaga idan ka saki ran farauta da kai da karen da wani kare wanda ya kasance karen nan baka san ko nawa ne ba na musulmi ne. in sun haka wannan abin da ba za ka ce ba sun kashe shi amma in ka san na musulmi na wanda ya saka kai na musulmi na kan wanda zai sai shi bismillah kai ma musulmi ka sai ka ce bismillah to wannan ana ce amma sai kasance karenka yayi musharaka watan bi kalmar majusiyya ba za a shi ba amma wasu ce in yi musharaka da kan kitabi ana ci wanda ana ce ya kan kitabi alhamdulillah wasu lafiya sallama